Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Alhamis 16 ga watan Maris na shekara ta 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga aisha da kanun labarai to murtala ma'aikata a girka sun yi zanga-zangar sa'o'i 24 da zumbar nuna bacin ransu akan hatsarin jirgin kasar da ta yi sanadiyar mutuwar mutum sama da 55 wata ajiyar sinadarin uranium mai nauyin tan 2.5 ta bata a libya shugaban koriya ta kudu zai gana da takwaransa na japan a game da wani makami mai linzami mai dogon zango da koriya ta arewa ta harba To labaran kenan. A bangaren rahotanninmu kuma za ku ji cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa jamhuriyar Nijar a ci gaba da rangadin karfafa dangantaka da yake yi da wasu kasashen nahiyar Afirka. Babban matsayi ne ga ma'aikatan ƙasanmu a ce sun samu bakoncin wannan bako a ƙasanmu. A Najeriya hukumar zaben kasar ta sha alwashin magance matsalolin da aka fuskanta a na'urar tantance masu zaɓe ta Bivas a zaben gwamnoni mai zuwa. Na'urar Bivas ya yi aiki a wurare da dama musamman lokacin tantance masu kaɗa ƙuri'a. A inda aka samu ɗan tangarɗar na'ura shine lokacin aikewa da sakamakon zaɓe na rumfar zaɓe a yanar gizo bayan an gama. amurka na gudanar da wani atisayen soji da kasashen ghana da cote d'ivoire domin taimakawa kasashen na nahiyar afirka ta fuskar magance matsalolin tsaro kamar kowace ranar alhamis yau ma za a ji shirinmu na lafiya uwar jiki wanda hawa umar ke gabatarwa haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurare idan da hali amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashi na farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da yammacin yau ga labaran duniya. Sakataren tsaron Amurka Anthony Blinken ya jaddada cewar yana da kyakkyawan yaƙini a game da gyara alaƙar tsakawance tsakanin Iran da Saudiya. Ya ce har idan aka cimma matsaya akan wannan yarjejeniyar musamman ma har idan Iran ta cika alkawarin da ta yi hakan zai sanya haske cikin lamarin blinken ya faɗa a wurin taron manema labarai a yayin da ya kai ziyarar jami'ar addis ababa yayin ziyarar aikin da ya kai ethiopia a jiya laraba blinken ya yi kara da cewa mahangarmu ita ce duk wani abin da zai rage tashe-tashen hankula ya kauce wa rikici sannan ya sa iran ta dakatar da duk wasu munanan matakai ko matakai masu rikitarwa abu ne mai kyau babban jami'in diplomasiyyar na amurka ya jinjina wa china da ta jagoranci wannan sulhun sojojin amurka a jiya alhamis sun wato sojojin amurka a jiya laraba sun saki wani hoton bidiyo kan yadda sojojin rasha suka karkaɗe wani jirgi mara matuki mallakin amurka wanda ya fada tekun maliya a ranar talata bidiyon ya nuna sa'ilin da jirgin rashin samfurin sukhoi su-27 yayin da ya doshi jirgin amurkan marar matuki samfurin mq-9 ta baya sannan ya bi ta kansa jim kaɗan wani jirgin samfurin su-27 cikin yanayi irin na farkon ya nufi jirgin amurkan a daidai lokacin da bidiyon ya katse ne jirgin yakin rasha ya yi karo da na amurka a cewar sojojin amurkan hoton bidiyon na ƙarshe ya nuna ɗaya daga cikin farfelan jirgin ya lankwashe. wata ajiyar sinadarin uranium mai nauyin tan 2.5 a kasar libya mai fama da yaƙi ta bata a cewar sashen kula da al'amuran makaman nukiliya da na majalisar ɗinkin duniya a yau alhamis lamarin da ya sanya damuwa a game da yaduwar gubarsa ba a iya amfani da sinadarin uranium wajen samar da makamashi a yanayinsa na asali ko kuma wajen haɗa bam domin ana buƙatar a sarrafa shi ya zama gas daga bisani kuma sai a sarrafa shi zuwa kimar centrifuge inda ake buƙata ko da yake idan za a haƙo shi ta hanyar amfani da wasu kimiyya za a iya sarrafa shi zuwa kilogram 5.6 na sinadarin sarrafa makamai bayan wani lokaci a cewar masana a wata sanarwa babban daraktan hukumar tabbatar da amfani da makamai masu linzami ta hanyar da ta dace na ƙasa da ƙasa wacce take vienna rafael mariano grossi ya sanar da mambobin hukumar To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A ci gaba da rangadin wasu kasashen nahiyar Afirka, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa kasar jamhuriyar Nijar a yau Alhamis, inda ake sa ran bayan ganawa da shugaban kasar Muhammad Bazoum. zai kuma tattauna da takwaransa hamisu mas'udu kan batutuwan da suka shafi hulɗar diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu wakilin mu a yamai suleiman barma ya aiko mana da karin bayani wannan shine karan farko da wani mai mukamin sakataren harkokin wajen amurka ke ziyartar jamhuriyar nijar duk da babbar alakar da ke tsakanin kasashen biyu tsohon ministan tsaro bugo da ƙari ɗan majalisar dokokin ƙasa kallamu tari na ɗaukar wannan rangadi na blinken a matsayin ci gaban da nishar ta samu a 'yan shekarun nan a fannin diplomasiya. babban nasara ce cikin eh, alaƙa wadda ƙasar mu ke da ita a cikin duniya babban matsayi ne ga ma'aikatan ƙasanmu a ce sun samu bakoncin wannan bako a ƙasanmu wancan me da an kai tsakanin ƙasashen afirka da amurkawa babban tarbe shugaban ƙasar amurka ya ma shugaba zo. to kuma a wannan lokacin ne an ka rataba hannu bisa ga rejejeniya da dama ta kuɗi ta taimako wanda za a ba ƙasashen afirka musamman ƙasar nijar tallafin ɗaruruwan miliyon dala ne amurka ke baiwa nijar a kowace shekara don ayyukan raya karkara da suka hada da noma da kiwo da dai sauransu yayin da ɗaya ɓangare ƙasashen biyu suka hada gwiwa don yaƙi da ta'addanci a yankin sahel waɗannan fannoni na daga cikin na gaba-gaba a jerin abubuwan da za a tantauna a kansu a yayin wannan ziyara ta wuni biyu wacce honorable kallamu mutari ke fatan ganin ta kasance wata damar kara karfafa matakai a kan batun tsaro ƙasar amurka ce ke ba horo ga wata rundunar soji ta musamman wadda ake ce mafen first expeditionary nigerian yawancin jirage da aka gare mu da amurka sun ka ba mu su kyauta da na ɗaukan mutane sojoji da na leƙen asiri wannan ziyara za ta ba mu damar su yi bita a halin yanzu ta huskar tsaro kenan har yanzu muna buƙatar taimako ta huskar kayan aiki taimako ta huskar horo na sojojinmu Nijar na daga cikin kasashen Afirka da ke shigar da kaya kasar Amurka ba tare da biyan haraji ba a ƙarƙashin tsarin da ake kira laluwa gowa. to amma sakataren kungiyar 'yan kasuwar Empor Export Shaibu Cambiano na kira a sake duba hanyoyin sassauta lamura don ganin harkoki sun ƙara bunƙasa a tsakanin amurka da ƙasashe masu tasowa anthony blinken wanda ya da zango a ƙasar ethiopia a ziyarar wani biyu zai ci gaba da rangadinsa ne a nan nijar har zuwa gobe juma'a 17 ga watan maris a yammacin yau za su kira taron manema labarai da takwaransa hasu masaudu bayan wata ganawa da shugaban kasa muhammad bazum sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Sule Mummuni Barma. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sa'annan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. yanzu ga aisha da ci gaban labaran duniya an dakatar da sauka da tashin jiragen sama a girka sannan jiragen ruwa ma suna ɗaure a bakin teku a yau alhamis yayin da ma'aikatan girka suka kauracewa ayyukansu domin yin bore a kan hatsarin jirgin ƙasa mafi muni a tarihin ƙasar da ya yi sanadiyar mutuwar mutum 57 a ranar 28 ga watan fabrairun bana kauracewar da kungiyoyin ma'aikatan gwamnati da na kamfanoni masu zaman kansu mafi girma a kasar suka jagoranta shine zanga-zanga na baya-bayan nan da kasar take fuskanta bayan hadarin jirgin jigilar fasinjoji da ya auku da ke dauke da mutane 350 mafi akasarin su ɗaliban jami'a a yankin girka ta tsakiya a yankin tempi an rufe ofishoshin gwamnati da makarantun gwamnati a sa'o'i 24 da aka kayyade yin yajin aikin a yau alhamis sannan an janyo tsaiko a harkar sufuri kasancewar masu tuka motocin haya da ma'aikatan tashar jirgin kasa su ma sun shiga cikin ayarin masu zanga-zangar ma'aikatan jirgin kasan sun yi wato sun yi ta yin zanga-zanga tun bayan aukuwar hadarin daga ƙarshe shugaban koriya ta kudu yun ya sauka a japan domin halartar wani taron taro da takwaransa na japan sa'o'i bayan da koriya ta ta kudu ta harba wani makami mai linzami mai dogon zango wanda ya bayyana matsalar tsaron da ta shafi kasashen biyu yun ya isa tokyo a yau alhamis inda zai gana tare da firan ministan japan fumio kushida ziyarar yun zuwa japan ita ce ta farko da wani shugaban koriya zai kai kasar cikin shekaru goma sha biyu ana fata cewar ziyarar za ta inganta dangantakar da ta yi tsami a sakamakon daɗaɗɗen tarihin rikici da ya danganci mamayar da japan ta yi a tsibirin koriya tsakanin shekara ta 1910 zuwa 1945. A gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar bangaren rahotanninmu. mu. Hukumar zaben Najeriya ta INEC ta bayyana kwarin gwiwar shawo kan dukkan matsaloli da ta fuskanta a na'urar tantance masu kada kuri'a ta BVAS a zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da za a gudanar a ranar Asabar dinnan mai zuwa. Hukumar dai ta sha kakkausan suka daga manyan jam'iyyun hamayya na PDP da Leba kan rashin tura sakamakon zaɓe da aka tattara daga na'urar ta BVAS a lokacin zaben shugaban ƙasa na ranar 25 ga watan jiya. Daga Abuja ga rahoton Nasiru Adamu El Hikaya. Hukumar zaben wacce ta ɗage zaben jihohin daga makon jiya zuwa wannan mako ta yi aikin saita muhimman bayanai don zaben kamar takin zaben da kuma kwanan wata. INEC ta ce kowace rumfa na mallakar na'urar kuma za a kawo ƙarshen duk ƙalubalen da aka fuskanta wajen sarrafa na'urar don samun mafi sahihancin sakamako. Jami'a sashen labarun hukumar Zainab Aminu ta ce hukumar na buƙatar duk masu zaɓe su fito su kaɗa ƙuri'ar su da tabbacin samun sakamako daga na'urar da ake wa kirari tana taimakawa wajen yaƙi da maguɗi. Kuma in mun duba zaben da ya gabata na'urar Bivas ya yi aiki a wurare da dama musamman lokacin tantance masu kaɗa ƙuri'a inda aka samu ɗan tangarɗar na'ura shine lokacin aikiwa da sakamakon zaɓe na rumfar zaɓe a yanar gizo bayan an gama zaɓe a rumfunar. In haka ne me ya dace bisa doka masu zaɓe su yi matukar INEC bata cika alkawarin ba. Barista Musa Adamu lauya ne mai zaman kansa a Abuja. Ground ne wanda za a shigar da petition. In baka cikin bibas ba za ka yi zaɓe ba. In za a iya tabbatar da shi a kotu kuma mutanen da suka yi wannan korafin su nawa ne. Total vote din in aka cire nasu zai rinjayi a abin da mai nasara ya samu ba zai rinjaya ba to zai zama bata lokaci ne kawai sai su bari kawai Alhaji Umar Gital na daga 'yan siyasar da zaɓe baya wuce su tun 1999 ya ce ba mamaki yin sabuwar na'urar ta samu tutsu kafin a gwanance da aiki da ita. Abu in ya zo sabo to dole sai an bi shi a hankali. Abun da mutane ma suke korafi waɗanda ba su ji daɗin abun ba suna korafi ne akan yaya ba a sa shi wannan sakamakon zaben a cikin na'urar zamani da aka yi alkawari ba. To abu in aka ce aka yi alkawari to dole a cika amma in aka samu matsaloli da zai iya hana wancan tun daga akwai hanyar da za a iya yi a yi zaben na gari to dole ne a yi a bi wannan hanya domin a samu a yi zabe na gari dan takarar adawa a NNPP a Bauchi Halliru Dauda Jika ya yi fatan na'urar za ta yi aiki kamar yadda aka yi alwashi muna sa rai in Allah ya yarda za a yi abin da aka dace wannan karin da shi ba zaɓe yake yi ba shi kawai yana tantancewa ne tantance kuma sai an tantance mutum kafin a bashi zaɓe sannan doka na wannan hukumar zaɓe da aka yi ta ce idan aka tantance bayan an kada kuri'a idan namban kuri'a da aka kada ya fi namban tantancewa wannan zaɓen an soke shi. a yanzu haka pdp da labour na shirya shaidu don gurfanar da hukumar zaɓe gaban kotu kan zargin keta haddin aiki da bivas nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya To yanzu kuma sai a kasar Ghana inda yayin da tashe-tashen hankulan masu tsatsauran ra'ayi a yankin Sahel na yammacin Afirka ke daɗa zuwa kudu a jihohin da ke gabar teku. Dakarun sojin Amurka sun gudanar da atisayen horar da sojojin Afirka na shekara-shekara da nufin taimakawa wajen shawo kan barazanar 'yan ta'adda. Daga Ghana ga rahoton Idris Abdullah Bako. Atisayen na makonni biyu da kasashen Ghana da Cote d'Ivoire suka amshi bakunci daga ranar ɗaya zuwa sha biyar ga watan Maris ya horar da sojoji kimanin dubu ɗaya da ɗari uku daga ƙasashe ashirin da tara. kan dabarun yaƙi da ta da ƙayar baya a wani ɓangare na atisayen da Amurka ke jagoranta da aka fi sani da Flintlock. Atisayen horarwar dai ya zo ne a muhimmin lokaci a yammacin Afirka inda ƙungiyoyi da ke da alaƙa da ƙungiyar IS da Al-Qaida ke ci gaba da kai hare-hare akan fararen hula da sojoji musamman kasashen mali da burkina faso waɗanda suka kawo ƙarshen haɗin gwiwar soji da suke yi da faransa suna masu ƙorafin cewa cikin shekaru da dama sojin faransa ba su yi wani abu ba wajen daƙile ci gaban tashe-tashen hankula daga masu tsatsauran ra'ayin addini a ƙasashensu a jawabinta na musamman jakadar amurka a ghana virginia palmer ta yaba wa shugaba kufu ado da ya faɗaɗa shirin accra initiative wani dandalin soji da ya haɗa burkina faso da wasu ƙasashen da ke kusa da gabar teku president mun yaba yunkurin shugaba a Kufu ado na faɗaɗa shirin accra initiative shirin da zai magance matsalolin afirka daga 'yan afirka waɗanda ke da matuƙar muhimmanci hanyar da aka ɗauko ita ce mafi dacewa ga bukatun ƙasashen da suke gabar tekun afirka amurka da sahel ta ce amurka za ta ci gaba da tallafawa don magance barazanar ta'addanci da tsatsauran ra'ayi laftanar kanar umar sanda mai ritaya ya ce lallai kasar amurka ce mafi dacewa ta baiwa sojojin afirka atisayen domin kwarewarta da kuma kasancewarta ƙasa da ke kera yawancin kayan yakin da ake amfani da su a yankin Kasar wanda ya ce haka shi ya fi sani wanda za ka yi amfani da shi farkon abinci na kuma idan koma ilimi askariya amurka a sun nisa kwarai sun taka rawa da abin da ya faru daga afghanistan iraq da saura za su iya su makamuna da kayan yaki da kuma wayanda za su impact wannan military knowledge su ba mutane ne. Kasar Amurka ta fara fara jagorantar atisayen flintlock tun shekarar 2005 kuma gwamnatin amurka ta zuba kuɗi dala miliyan biyar a flintlock 2023 idris abdullah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana to madalla a gaida idris abdullah yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan makanta ko rashin gani da wasu cutuka ke haifarwa wanda za a iya kara aukuwar hakan, wato avoidable ko preventable blindness a turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan ido Dr. Zailani Abubakar abubakar isa da ke aiki a asibitin tarayya da ke abuja wato national hospital likita barka da wannan lokaci to likita kamar wasu cutuka ne ke haddasa makanta ko rashin ganin da za a iya kare aukuwar hakan abubuwan da ke sa makanta da za a iya kare aukuwarsu su ne kamar abu da ake kira cataract shine na farko don an kiyasta cewa akwai misali kamar miliyan 45 a duniya na waɗanda ke makanta saboda wannan larura ta cataract a hausance yana yanar ido ita wannan yana abu ne wanda idan har marar lafiya ya je asibiti aka duba idon aka tabbatar yanar ce duka-duka za a yi mishi aiki kuma cikin kankanin lokaci ganin shi ya dawo so shi yasa kin ga tana ɗaya daga cikin abu da za a iya cewa za iya karewa in har mutum ya zo asibiti ya je wurin da akwai kayan aiki da kuma kwararrun mutanen da za su iya yin wannan aiki cikin kankanin lokaci idan mutum zai dawo kuma gani zai dawo na biyu akwai abu da ake kira trachoma shi wannan kwayoyin cuta ke sa wannan eh, laruran har ta kai ga rashin gani trachoma a hausance wasu sukan ce da ita eh, amosanin ido ko kuma ciwon da datti da kazanta da rashin isasshen ruwa a wuraren da suke da ƙura da kuma iska haka ya fi aukuwa ita ce trachoma a kamar a najeriya bangaren da ya fi aka fi samun waɗannan marasa lafiya su ne yankunan mu da suke kusa da hamada kamar jihohin borno yobe jigawa bauchi bangaren arewacin bauchi da kuma katsina sokoto da irin waɗannan jihohin su ne dai suka fi aka fi samun wannan ciwo na trachoma abu na uku a gaba gaba waɗanda ke sa rashin gani zai iya sa mutum ya samu makanta wanda za a iya karewa shine eh, vitamin a deficiency wanda eh, larura larura ce da take samun yara mafi yawa waɗanda ah, saboda rashin isasshen abinci mai gina jiki akwai sinadarin vitamin a da baya samuwa saboda wannan karancin isasshen abinci mai gina jiki yake sa a sami larurar rashin gani yaro ya samu makanta to amma idan aka ba ma yaro abinci isasshe mai gina jiki aka kuma rika zuwa asibiti ana neman shawara daga malaman asibiti sai ka ga an tsare wannan daga afkuwa abu na hudu wanda waɗannan abubuwa duka muna tattare da su a nan yanki na namu na duniya ah, shine abu da ake kira onchocerciasis onchocerciasis ciwo ne da ake kira river blindness shi ma wani kuda shi ke yada wannan ciwo ya sa makanta amma akwai maganin da in mutum ya sha na rigakafi da kuma zuwa asibiti akan kari a gano matsalolin za a iya ba mutum magani da zai warke shi ma vitamin a deficiency idan aka ci gaba da ba ma yara wannan vitamin a supplements shi ma yakan kawo kariya ga rashin makanta trachoma ita ma tsabta yin aiki idan waɗanda ke sun samu larurar juyawan gashin ido in sun kifta idon su gashin su ya juya yana shafan gaban kwayan ido shine ke jawo makanta akwai aikin da ake sai a juya fatar yanzu gashin ba zai rinka shafa ido ba ko kuma a rinka cire ah, wannan gashin ido din akai akai zai hana makanta sa'annan eh, in aka ba mutane ruwa isasshen ruwan sha mai tsafta kin ga mutum zai tashi da safe ya wanke idon shi don akwai ah, dangantaka na tsafta da kare afkuwar wannan ciwo abu na gaba shi shine a tsabtace yadda yanayin mutane suke zama mafi yawan waɗannan cututtuka kamar yadda na ce cututtuka ne da suke samun mazauna karkara wadda babu isasshen ruwa da kuma ƙazanta yawa kin ga idan aka yi waɗannan abubuwa duka za a iya tsare al'umma daga afkuwa da samun wannan ciwo so kin ga ashe wanke ido akai akai da yaro ya tashi da safe a wanke masa wanke fuskar shi kwayoyin cutar da suke wurin kin ga an raba shi da shi shanu da dabbobi da suke kusa a riga suke kusa da mutane akwai kwayoyin cuta da suke suke kwari waɗannan kudaje da suke ɗiban kwayoyin cuta su kai ga idon yara kin ga duk an riga an tsare su sa'annan amfani da kwayoyin magani na ointment na antibiotics da ake kira so idan yaro ya zo asibiti aka gan shi da wuri wannan kwatsar da take fita daga idon shi aka ba shi magani suke ga an tsare shi daga kai ga yanayin da zai kai ga abin nan ido ya tafi abu na gaba ciwon suga wanda ba a controlling din shi diabetes kenan duk wanda ke da diabetes in yana samun kulawa yana zuwa asibiti a kan kari yana shan maganin sa ba zai kai ga diabetes in ya tsananin da zai lalata jijiyan idon shi ko ya bata bayan idon shi ya kai ga makanta ba kin ga akalla waɗannan abubuwa biyar da na yi magana su ne a gaba gaba wanda za a iya maganin su akwai wasu daga baya wanda za su iya jawowa makanta amma waɗannan dai su ne na gaba gaba dukkan su kuma daga shi yana da trachoma da vitamin A deficiency da onchocerciasis psoriasis wanda river blindness da dai magana da kuma diabetic retinopathy yawa suna duk za a iya maganin su shine dalilin da yasa ake cewa in mutum ya zo asibiti a kan kari in Allah ya sa ya aka bashi maganin da ya dace ya samu kuma kulawa da ta cancanta in Allah ya sa ya da bashi ba makanta likita waɗannan cututtukan da kai bayani mm. kamar su irin ita yana da sutra kuma da sauransu mm. shin akwai wani wato alama da suke nunawa ne don wani lokaci za ka ga mutum ma idan shi ko yana kaikayi ko kwanza canza amma bai damu ba mm. so akwai wata irin babbar alama da za ta nuna cewa ya kamata mutum ya je asibiti abu na farko mafi yawan abu da zai kai ga mutum ya je asibiti shine idan ya lura ganin shi yana raguwa ta yaya zaka gane ganin ka baya <clears throat> bai inganta ba ko yana raguwa shine ka ɗauki hannunka guda ɗaya ka rufe idan da kake tsammanin cewa ke da matsala ka bude ɗayan sa'annan in ka duba abin da kake saba gani kullum sai kuma ka rufe shi da kake ganin ka kuma barin wancan a buɗe nan ne za ka iya ganewa ganinka yana raguwa ko baya ragu abu na biyu idan ido yana hawaye ko yana ciwo ko akwai kwantsa ko ido ya ja duk waɗannan alamomi ne ko abubuwa ne da mutum shi mara lafiya yake ji ga jikin shi idon shi yana hawaye a ka tashi da safe ka ji idon ka yana kwantsa ko yana kaikayi duka alamomi ne cewa dai akwai wani abu da ke faruwa abin da ya fi dacewa shine mutum ya fara zuwa asibiti a duba a gano a bambance mishi a tantance mishi wanne ne dalilin da ya sa waɗannan abubuwan suke suke faruwa wani abun ba mai tsanani ba ne wani abun kuma alama ce ta sai a sake kara bincike yaya za a kwatanta ma yawan mutanen da suke makancewa bayan za a iya maganin abun musamman ma a najeriya Najeriya ƙasa ce babba kuma tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ake cewa ƙasashe masu tasowa. So ba ba matsalar Najeriya ba ce duka yankunan duniya irin masu yanayi irin na Najeriya. Na farko akwai ƙarancin isassun ma'aikatan lafiya. Bayan ƙarancin isassun yawan ma'aikatan lafiya akwai kuma ƙarancin isassun institutions na da za a iya kula ma da mara lafiya. Asibitoci kenan tun daga ƙananan hukumomi ko yankunan karkara zuwa abin nan matakin jiha da kuma matakin tarayya abu na gaba in ma an samu ma'aikatan an kuma samu asibitocin shin kayan aiki da za a iya yin amfani da su a yi wa marasa lafiya aiki shi ma matsala ce bayan wannan in ma an samu kayan aikin to abubuwa ne wanda kuma akwai bukatun akwai bukatuwar shi mara lafiya ya san ma cewa yana da amfani yake asibiti mafi yawan mutanen mu na karkara ba su ma da isassan ilimin ya cancanci su je su duba su je asibiti za su ga cewa bata lokaci ne ai akwai magunguna magungunan gargajiya da za su iya ko akwai matakai kuma da haɗi again da talauci bayan rashin ilimi isasshe akwai kuma talauci rashin abin hannu isasshe ko da mutum yana so ya je wani lokacin saboda larurar yau ba zai iya samun damar da zai iya zuwa asibitin don ya samu wannan kulawar ba sa'annan ma'aikatan in ma akwai su akwai buƙatar mutum ya samu training kwarin cewa akan abin da kake yi wanda ka sani yau a sake maimaita maka ana maka refresher course don ana maka yau ana maka hora ana kana samun horo a kai from time to time don abin da ka sani jiya mai yawa ko wani sabon abu in ana wannan yana suna taimaka so waɗannan matsalolin kin gani suke jawo mana ki samu cewa mutane gashi dai mutum yana son asibiti ma ko kana son ka je challenges na kula da marasa lafiya a yankunan mu ba za a samu yadda ake so saboda waɗannan dalilai yawanci za ka ga wasu wanda za ka ga ko samari sun taso babu ido sun makance za su ce maka da wuro ba haka aka haife su ba hmm. to ya za a shawo kan wannan ita matsala. to kin kin ga ai measles kike magana ba kwan daure shine measles a measles ita kanta <clears throat> ba ta jawo komai sai ita take sa a samu vitamin A deficiency wannan bakon dauran saboda kwayan cutar measles takan sa garkuwar jiki ke laushi kwayan cuta su shigo ido mutum ya samu matsala ko kuma wasu daga cikin ayyukan da iyayenmu suke yi idan mutum yana da bakon dauro a ɗauko maganin gargajiya a sa a ido shi ma yana jawowa matsala to amma dai abin da measles an san akwai eh, dangantaka tsakanin bakon dauro da vitamin e deficiency da kuma makanta kin ga ita ma measles za a iya tsara za a iya tarewa dalili karban eh, menene vaccine kin gani wayannan rigakafi good rigakafin da ake yi na yara in Allah ya sa da mutum ya je mace ta haihuwa, asibiti ana mata rigakafi kuma tana da isasshen lafiya ba za ta samu yaro ba zai kamu da measles ba kuma kin ga ido ya tsira kenan to masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Zailani Abubakar Isa sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. To gaida hawa Umar yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Malam Usaini Dangwata Karasuwa daga jihar Yobe. Ya ce gaskiya shirye-shiryen tayar da hankali da wasu 'yan siyasa ko 'yan takara da magoya bayan su a zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jiha. Wannan sam ba daidai ba ne kuma ya kamata ku sani cewa fitina a kwance take kuma Allah ya tsinewa mai tayar da ita. Don haka ya kamata mahukuntan ƙasarmu Najeriya da hukumar zaben Najeriya da ku ɗauki mataki ne tsanani akan duk wanda aka samu da laifin tayar da zaune tsaye a yayin gudanar da zaɓuɓɓuka. Sakon Mahmud Salihu ƙauren na moda jihar Zamfara ya ce yanzu dai muna iya cewa gwamnonin da suka shigar da karar gwamnatin tarayya akan batun canjin kuɗaɗe sun yi nasara. Saura da me za mu zira musu ido mu gani ko zargin da ake wa gwamnonin na cewa sun ɓoye maƙudan tsofaffin kuɗaɗe don su raba a lokacin zaben gwamnonin da za a yi a ƙarshen mako. Gaskiya ne ko akasin haka. Sakon haɗin gwiwa daga Sinusuma da Magaram da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka tare da Malamin Kurra garin sarki Noma. suka ce a yayin da ya rage 'yan sa'o'i kalilan miliyoyin 'yan najeriya su dawo rumfunan zaɓe da zimmar zaɓen sabbin gwamnoni da 'yan majalisun jihohi muna kira ga matasan ƙasarmu da cewa ku kaucewa duk abin da zai sanya a samu tashin hankali a gabanni da lokaci da ma bayan zaɓe da fatan za mu ba da haɗin kai domin a samu tsaftataccen zaɓe a cikin kwanciyar hankali da lumana saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Hajiya Nasare matar Abubakar Umar Dutsen Mari da Bilkisu matar Garba na Halikamba Kebbi. Suka ce ya kamata iyaye mata mu ƙara ƙoƙari sosai wajen yi wa yaranmu faɗa a kan shiga rikicin siyasa ko bangar siyasa. Domin zura ido da wasu iyayen ke yi a kan yaransu da ke shiga bangar siyasa na ɗaya daga cikin abin da ke ƙara janyo wannan matsala tana yawaita. To madalla masu saurare saboda karancin lokaci kuma da haka muka kawo karshen wannan shirin namu sai kuma a dakace shirin mu ne da gobe. Sa'annan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar da kuma Niger wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha mu azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da kuma injiniyan mu Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alheri.